ne da wanda zai to shi zai tsaya shi ne ido na da dama ɗaya ko shi ne ido na da hagu sai shi kanan sai ce shi yanzu hujjar shi da yasa ake son ya rike maman saboda shi ma yayin shi ya kai wajen shi kula da shi shi yasa shi yake so yanzu ya kula da mama to da ka abin nan alƙali ya ce gaskiya ba to ina ganin abaka sai shi kuma wannan yayan na nan shi kuma ya ce yawwa to ni ko ban shekara saba'in ba ka bari ni ma na shekara saba'in ina mata hidima ka asa in abban mutu wani ma na shekara saba'in sai ka zo min baka kaga kun ga da kes alkali ya yi hukunci ne ya ba ka ne saboda ya shekara saba'in sai ce alhamdulillah tun da kai shi wancan sai dai shekara saba'in sannan alkali ya face ba shi nima ma ka bari na shekara saba'in inda yanzu ban cika saba'in ba da na cika Allah ya sa tana nan to ni ma zan ban ma kai kuma ka ƙara to ka ma ba zan bada ba so na shekara to shi ne aka rigima da azumi sai shi babban sai na ce mashi to yanzu abin da za a yi tun da dai ita din ba ta ki ba to wancan shi kuma ya ce in ya san wata bai san wata ba shi yana aiki babban ma'aikaci ne in ya ga dama ya kai wata shida ko wani abu sai ya zo duk kayan ɗakin zai kwace sai ya zuba sababbi ni na je na gani sai na ga kala an cire an zuba mata kujeru sababbi an zuba mata komi sababbi sannan kuma sai ya yanko rago gaba zo zai sa a kure a sabon wa yanki sai abin da take so a rika daba mata to ni ma ni ma dai bari riki malam sani ka je da suke rigima kan mahaifin to yanzu wannan bai zama abin mamaki ba ko ba yaro a cikin su ba in ya dawo zan nuna maku shi saboda kuma ya ziya a cikin shi kuma yana wurin yanzu tun da ta ji abujan nan ya tattara ya koma can shiwa gaba ɗaya cikin satin nan ne ya zo ya zo ya gaisa da ya ce tsalle ko waye da ya ga ya tashi ta yi magana to shi ne ya ce bari ya zo ya ga ya iyalin kwana ɗaya da kwana ɗaya ne kawai ya koma shi ne ta mutu a gaban shi ya ka gani a su ma sun yi sa'a wallahi yana nuna mana abin nan wato in kai haka za ka gani kai ma cikin ƴaƴanka sai Allah ya hore ma yanzu haka shi yaran shi yanda suke masa biyayya sai ka kama mamaki guda ɗaya nan kuke zama da shi za ku shi wani fari wanda nake ce likita to ɗaya daga cikin yaran su kenan sai abin da yake so su ma su yi saboda shi ma ya yi biyayya kaga yaran na taka masa inda ya ce yaran shi shi ya fara kai su makaranta yanzu da kansu suke zuwa yanzu gudan ma wannan nan in aka yi in ya ramadan ya yi lokacin yana can guzau likita ne amma hutu yake ɗauka gaba ɗaya zo sai an yi karatu nan da shi tafsiri an gama an yi koran sallah sannan ya koma kaga yana jin daɗi to ka mu bi Allah tabaraka wa ta'ala sai ƴaƴan mu su mana biyayya wani na karkashin mu ma biye mana biyayya kyautata ma mahaifan mu iya abin da zamu yi wanda Allah ya sa nashi na nan rayu wanda kuma nashi baya ba su nan to shi ma fa akwai abin da zai kai kai kai kakka gaji kakka bari kakka fasa wannan shine babban abu kuma shine riban ƴaƴa Ya'yan da ya zama ta dalilin su suka taimaki iyayen su suka samu daraja a lahira duba fa nan mun magana wasu ko jarabawa ake masu a cikin kabari akwai lokacin da zai su ga an ce me yasa aka daina masu jaraba a ce ƴaƴan ku ne ke ta'adda suna kuka saboda Allah ya maku rahama Allah ya maku rahama wani wurin aka ce akwai wanda za a kama za a kai wuta ko ko yana cikin wutan amma idan dan shi ya daga hannu ya ce ya Allah na, ko mahaifiyata aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ce a dawo saboda dan nan ya ce mahaifinsa an ce shi dalilin wannan ni ba za a daga hannu sama a roƙe ni sannan a sauke hannu ban bada ba masha Allah Allah ya fi karfin haka wasu kuma su ga a aljanna ne aka ƙara masu matsayi da suna hawa na kaza yanzu an ɗaga sun ƙara masu hawa na kaza ce me ya faru a ce ya kuka bari na gari ne maku addu'a suna ayyukan alkhairi lada kuna daga shi ɗanka da ka haifa in dai zai aikin lada to ko za ka samu daraja ko ya ce a kai ma ko bai ce a kai ma ba in dai shi yayi aikin da lada ake bada to za ka ci mawuya wannan aiki ko ɗanka ko diyarka wannan shi ne amfanin zuriya ba. ni dai sau ina da abin buga misali a wurin saboda ina mamaki saboda kuka dai ai kuka gaba na kan wannan matsalar ta maman nan wa zai mala abin ba nan bane kuma fi wannan dattijo ne amma ina gaya muku ya je gaban maman nan ya faɗi gaban ta yana ta hadiya ga malam ka za ka wannan ma abin sai ka sha mamaki malam sani za ka gan shi ka gaishe ka ga kowane ne ke gama wasu sun san shi to mutane ne waɗanda suke masu ladabi gaskiya ga mahaifa mun je ni da malam ga ya can baya gabanta lokacin wannan zuwan da ne tare muka je ga shi can malam ka ji ko haka suke suna da kokari gaya mu kunnan mutum mutanen nan daban ne wallahi ban wancan din shi ko babban ma'aikacin NPC yake abin ne babba ne sosai amma ina ga muku kuka ga yadda suke ma ma'aikacin nan ta abin sai ya baka sha'awa sai dai mun ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mun da zuriya bayyana a lokacin da ta tsufa wasu za su ma gaji da ɗawainiya ko su gaji da abin nan sai abin da take so ni fa in na je wurin ta cewa take ɗanta ta ce in zauna nan wurin in ka ga abin da za ta bani yanzu to wallahi kun yi mamaki ta ban gallan da zuma ta ta sa a da firistin nan ina a a a in ta fara debo abu tana ta debo dawo da su sai kun mamaki ni ma na zama ɗanta da dalilin wannan dan na da ke zuwa ka tafi ta tsara zuwa wurin da zan ba ni na fi ba mutum kyauta ya ji arza in ka ba ka arzaki kyauta ka ƙara zuwa wurin da ko ba ka da ni ba manka waje da ba wala ta ba ta ko kyauta ya karba ai ba bai muna fata Allah ya ji kanta kuma Allah ta wa ta'ala ya gafarta mana su kuma muna fata Allah ya fafa albarka Allah ya ba su ladan wannan duniya da suka yi har zuwa yanzu muna fata Allah ya karɓi bakon su sai sa tana daga cikin waɗanda suka yi shahada saboda ta mutu da daren juma'a da sarkin sunayensa mu koma na isbiru wa sabiru wa rabitu hadda su ma yanzu isbiru yanzu ku yi haƙuri wa sabu kenan ku yi haƙuri ku nemi lada wurin Allah ta tabaraka ko ta'ala to ga babin yayi daidai siru wa sadu wa rabitu wa taqullah wala ta zai ce to yau babin nan wa zai ce yau bai cikin nan kuma ina kai ka daga ya ka dawo ka gudu ka dawo to hautan ka ji ko ka ji ko malawakar kaji sai kaɗai ga yafa ya dawo ya ce lallashin ku ake yi so ake ku hau wancan matsayin na makamin shukur yanzu saboda haka sai an tarereye ku tukunna ana ana tarereye ku ne ku kai matsayin shakiri na to ya za ku faro daga can na yadda ana ka ce ka kaɗai ga yare na za ka ce ba zarawan jos yanzu ba ba zarawan jos ne. shugaban masu hakuri yana so ya tambayi shugaban masu shukuru na ba da izini a tambaye shi tambaye shi suma mi oh oh ba rasu kai ba shi wata magana ce to ai mata ba su ba mata ne za a gaya ba sai ce kai a gaya ma saboda wasu su ji na nesa ya ce shugaban masu haƙuri ne yake ce ma shugaban masu shukuru cewa wai shi shukuru ibada ce ko ba ibada ba shi kuma shugaban masu shukuru masu godiya ya ce ibada ce tabbas shi ne malam abubakar ya ce shi shugaban masu sabirin kenan shugaban masu haƙuri ya ce to yana sanar da kai kaɗai gayya shugaban masu shukuru cewa to ashe sabaru shine sun goyon ko eh. yana cikin zanen goyon haƙuri sai da haƙuri in an kai ƙarshe kuma a shukuru wai ita shukuru ka a'a a cikin ba shi azaba baya ba da tsari ya ce da tsari ya ce wai ni na goyi ba, na goyi bayan ka Malam tsari ya ce. Ya ce shi shugaban Sabaru ya ce to don haka shukuru yana cikin tsumman goyon sabaru ne to da ka shukuru anana na a cikin abun nan da sabaru ne sai me za ka ce kai kadai gayya domin ba ibada da ba sabaru a ciki to sai kuma kai kadai gayya kai kuma kai kadai gayya to na kaji ba shi gaban sabar a yi ba zai goyon bayan kowa a yi ba na ba ina ji kowa ina jin lalle yawa haka ne ya ce ya girma sabaru eh dani eh yawa eh. eh. eh. amma kuma an taɓa samun haka ne kai ba da ansa da kanka ni ba zan ba sa ansa ba ma da zan ba da ansa da zan ba da ansa sai in ce sai dai kuma an san malam sani malam sani ya cika da fada shugaban sauran shugaban shukuru kara ɗaya sai a tsaya da Eh. Eh. Ita ko, ita ko, a'a ba da ba kabar kabar ba ne cewa ya gaya khalqi na farko awwalu gaya shi ne at-ta'abbud wa akhirul gaya fa shukuru ne abin da yace kenan yara bai kawai na kalmi bai martabatu martabatu sabar martaba ce dole ba labudda wa lita'a abu a sabar ya zama tsani ne a hau amma in ka kalla can baya shi ne littafin yace kuwa dama guda biyu ne kuwatul iqdam wa kuwatul ijab yace sabar kuwatul ijab na cewa ka taka wa kanka burki da abun nan amma shukuru kuwata ce kuwa ce ta takaddum shukuru ke sa mutum duk lokacin da ya ga bauta ya tsalle ya wannan ya koma ya wannan amma sabar shi ke sa shi kuwatul ijab shi kuma ya kare bai fada wajen zunubi ba ko bai fada wajen sako ba saboda haka sai a ce idan aka kalli wancan kamar yadda kai magana da kace uwa tana haifo ɗa ai uwar tana haifo ɗa ɗan ya ta baka yi ko na na na ababa jiwa ba amma ya fita matsayi abun nan bai za ka koma matsayinsa sai ya sa wata wataƙila ma haɗi ta uwar ta samu san ɗan saboda matsayin shi gaskiya ne kuma a wakai kai kai kai kai bai ban kai kai ga ya kai shuru na ba aiki Allah zani ya tuka da magana Allah zani ma ya ta na ga wani da mutane su an wasa kwakwalwa a ƙara rikewa su da nan ai ba gaba ba yau su ba sun kawo hujjoji sun kawo bauta kala kala suka ce ka ga bautar kaza duka gaba ɗaya aka kawo aka ce a tambayi mutum da wannan duk bauta da ake yi abin da ake kallo na bauta sai da aka fara kokari ba aka nuna wa mutane su fa cije su hakuri tukuna sannan za su iya samun wannan gaya mu gaya ta godiya ta tabbata ne saboda gaya ta hakuri da manufa da mutum yake kallo saboda aka yi samu ne ita ko to yanzu dai ni ko ina ai ba na ni a wala boy wala bai ni tsakiya ne wala zai tsakiya ne ko na ko ba koma yanzu littafin isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah aka ce abu hudu ne a anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya ga Allah isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wadanda kuka bada gaskiya da Allah kuka yi imani tasbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku cije kaga wannan kadai ma ya isa ko lokacin da muke yanzu mu gani lura da abubuwan da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ta roƙo Allah ya ba ku mafita wa rabitu sannan ku zaman dako ku tare ku zama cikin shiri saboda miyagun abokan gaba ka su faɗa maku wattaqullah kuma sannan ku ji tsoron Allah ko koyaushe duk halin da suke ciki ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun in kuka yi haka za ku rabauta la'alla a magana Allah tabbas ne in kuka yi haka za ku zama cikin muflihun in an ce za ku rabauta to za ku kubuta daga abin da kuke jin tsoro sannan kuma za ku samu abin da kuke so za a kare ku daga shiga wuta sannan kuma za ku shiga aljanna bi idinillahi ta'ala muna roƙo Allah ta samu na cikin yan aljanna tafsiratun wa bayana hadha an-nida'u al-imani al-mubarak wannan kira da kuka ji ana yi ya jama'a na imanin nan mai albarka huwa khitamu surati ali imran shine karshen wannan sura ayoyi guda goma na wannan sura har zuwa nan karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu akan karanta su kuma sannan har ya ce an ce in ya tashi daga bacci yakan karanta su har ya ce wailun thumma wailun thumma wailun bane ya tabbata sannan bana ya tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshe sannan kuma bai yi tunani ba wannan ayoyi goma na suratu ali imran suna da kaisa ahammiya ana so mutum ya karanta su kuma ya tunani abin nan ba saboda haka abin nan ne karanta su ayoyi goma na ƙarshen ta ya so ko saboda haka wannan shine abin nan ne. to su ne ƙarshen ta aka ce wannan kira na imani ne wa qad ishtamala ala arba'ati awamir ya tattaru akan umarni guda hudu diga-digan al'amura hudu ne al'amurul awwal isbiru na farko kenan aka ce ku yi hakuri wasani wasabiru wasalisu Rabi'u wa wattaqullah waɗannan su ne al'amura guda hudu arba awamir arba alghaya minha duka waɗannan umarnin guda hudu kololuwar ƙarshen su in an yi la'allakum tuflihun saboda ku rabauta idan ومن أحب أن يكون من الفالحين duk wanda yake son ya zama daga cikin wanda suka rabauta fa alaihi an yanfura hadhihi al-arba wajibi ne ya samu ya zartar da waɗannan abubuwa guda hudu na farko isbir wa sabir wa sannan ba haka nan rabitatan ko rabit wattaqillah isbir sabir wa rabit ittaqillah la'allaka saboda karabauta قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى yace umiru an yashiru ala dini an umarci mutane su yi haƙuri akan addinin su alladhi sabahu Allahu wanda Allah ya zaba musu wa huwa al-islam wala yad'u kada mutum ya kuskure ya bar wannan musulunci bi sarra'in aw ridarra'in saboda lokacin da mutum ya ga yana cikin walwala ko lokacin da ya shiga ga cikin tsanani ya shiga cikin tsanani mutum ya samu mulki da yawa sai manta da cewa Allah yake bauta ma ya koma ya yin abin da ya ga dama da kau sanda yake neman matsayin kowane masallaci a garin nan sai ya zaga ya yi sallar juma'a a tsawon gaba saboda ta ce ai honorable a masallacin mu yayi sallah wannan juma'a his wane ne a masallacin mu yayi sallah wannan juma'a ya ta zagaye ya ta zagaye ya ta zagaye ran da ya gama ya samu matsayi sai manta da inda aka bi aka je wurin matsayi a bisa musulunci idan mutum yana cikin walwala ya rike wala ne darra kada lokacin da mutum ya shiga matsatsi kuma ya bari wala ne shiddatin wala dole rahat kada mutum ya bashi saboda ya shiga matsatsi ko ya shiga cikin walwala ta wadata sai ta aka kai ta'arrafu ila Allah sirra qa'i ya arifta fi shidda ka san Allah sanda kake cikin walwala shi kuma ya san ka daga shiga sanin sanin hatta ya mutu musulmi yadda mutane har za su kai ga mutuwa suna musulmi wa an yusabiru al'ada sannan kuma su dage su cije game da abokan gaba allazina yaqtumuna dinahum wanda suke boye addinin su ba yi. wannan yana nan cikin tafsir ibn kathir da mafatihul ghaibi lil fakhr al-razi juz'i na 8 shafi na 644 fasarar huwa hafsun nafsi dan haka hakuri shine mutum ya tada ransa alal ya akan abin da ba a so wa huwa yaqtadi an tasbira ala tanfiri amri Allah fi fi'li ta'at kuma yana hukunta cewa mutum yayi hakuri ya cije akan zartar da umarnin Allah wajen aikata da'o'i wa la tahammulil alam min sannan kuma da daukan da wahala duk wani abu mai wahala fi tarkil ma'asi wa shahawati wajen barin sako da kuma sha'awar rai wasabaru ala daliliyat da kuma cijewa akan musibu in sun samu wa ma'ana riba wa tasli ma'anansa shine mutum ya yarda in wani abu ya zo ya ce haka Allah ya so wa taslim da sallama ma Allah wa adamin jazai wa tasaffut wa sukuti da kuma rashin kasa hakuri shine jaza kana mutum ya zama bai daure ba wa sukuti da kuma nuna damuwa da nuna fushi wa yufamu min dalika annaka ayyuhal mu'min da kuma wannan za a iya ganowa ya kai mumini ko ke mumina hunaka umurun tasbiru anha wa umurun tasbiru alaiha wa umurun tasbiru fiha wa ma ma'na dalika yace abu wala kake gare ga ya kai da abu da za ka da ta yawa ba yawa ba yau ba na gani abu amma za ka wasa za yi manya kenan ko manya an zo jin lalle shirya su saboda haka hunaka umurun tasbiru anha akwai al'amura waɗanda za ka yi hakuri ka dale wa umurun tasbiru alaiha akwai wanda za ka yi hakuri kuma ka cije a kansu wa umurun tasbiru fiha akwai waɗanda za ka yi hakuri kuma a cikin su fa ma ma'ana dalika menene ma'anan wannan kenan fa ka annal haqqa tabaraka wa ta'ala yaqulu laka kaman dai ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana ce maka ne innani khalaqtuka ya dan adam ni na halitta ka wa alamu ta nafsika kuma na san abin da ranka yake jayayya da kai akai na san ranka zai dinga fisgarka ila shahawati zuwa ga sha'awa da annaka tuhibbuha saboda zaka so abubuwa akwai abubuwan sha'awa da zaka so saboda suna cikin halittarka fasbiru anha kai hakuri ka kyale kenan ka cije wal umuru allati fi sa'a akwai kuma al'amura waɗanda su kuma suna nan wajen biyayya ne fa in fa'alta in fa'alta ha ta turi suka mashaqqa fi fi zatika za su sa ma ka ji wahala su kuma a zatin ka ka ji kawan ba daɗi fasbir alaiha to su kuma ka cije waɗannan ka cije su ka dage saboda sallah ana ruwa sallah ana sanyi shi yasa ranar aka ce mutumin da ya tsare salloli albarkatai ne ko albarkatai ne ya tsare bardaini aka ce bardanin nan nan su ne salatu subhi wa salatu al'asr wanda ya tsare sallar asuba ya tsare salatu al'asr kuma ita ma ya tsare ta yana yi aka ce dan aljanna zai shiga aljanna saboda rai bai san yayi yi sallah da asuba saboda sanyi bai so ya yi ta da la'asar saboda sanyin marici ya fara bugowa saboda haka aka ce kada ya wasa da waɗannan sallolin mai tsare su alama ce ta zai tsira a lashara Allah ta taimake mu wato gaskiyar magana yana da kyau wani lokaci muka kalli wasu abubuwa mu ta gode ma Allah mu roƙa Allah ya ba mu mu ta roƙon shi ba mu sabati da istiqama ko ka fa a cikin yin masu yin sallah bayan kalmar shahada da kake faɗi sannan a zabo ka kana yin sallah musamman kai sallah asuba kai sallar la'asar ko kana wani wuri Allah ya baka iko kana zaune da wasu in ka ji lokacin sallar la'asar din ko sallar asuba ta yi kana kwanta cikin ɗakin ka ka ce lokacin sallah ya yi ka fito ka yi wa sallar nan sannan lokacin la'asar ko kana cikin wani abu ko kana cikin mutanen ka ji kiran sallar nan ko kai ka duba lokaci ka ce lokacin la'asar ya yi mu je mu yi sallah mu dawo wallahi zaɓe ne daga Allah Allah bai so ka ba kuma alama ce ta sun an dace za a shiga aljanna ta dalilin waɗannan ayyuka domin ayyuka ne da yawa za ka ji an ce mai yin su zai samu aljanna mai yin su zai samu aljanna to ka auna ka ga kana yin su duk da muna sako na sani muna sako kuna yin su gada gada to shi kuma an mamu hanyar fita da shi kowane ciwo yana da magani in ciwon zunubi duba. idan an yi zunubi an yi zunubi an yi zunubi maganin da za a sha a yi magani shi ne istighfari da tuba waɗannan ɗa'o'in da mutum ya sha aiki samu a ƙaramin abu bane ya sa cin akidar da ya yake cewa babu karama inda za ka ga wani wali yana tashi a cikin iska ko wali yana taka ruwa yana yin tafiya to kai karama ce aka yi mai misali wani wani ko ba karama ba ce istidraji to amma kai kaga kana yin salloli biyar a rana a cikin jam'i shi wannan ba mai shakkar cewa karama ce aka yi ma domin Allah bai son ka ba zai bari ka yi su ba na kai baka dama ya baka sabati da istiqama akan kana yin waɗannan sallolin biyar ko da yaushe ko me kake yi ka su ya fi daraja akan a baka dama kana tafiya kan iska aka ce saboda mai tafiya kan iska zai iya zama karama ce zai iya zama istirashi ne amma ne dan ya halaka kai ko da aka baka wannan tabbas kowa san karama ce kawai idan ba samu tabati ba kuma wannan amma darajar nan babba ce ba ko mutum a cikin waɗannan abun babba ne muna fata Allah ya taimake mu mu rika yin masu kyau ba mun zuciya cikin yi kuma babban abu ne to za ka mutu ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan da'awoyi da ake samu ana yi ya gode ma Allah kuma mu ta Allah ya karba wannan shi ne wasbir alaiha to sai ka cije idan a awarir sabar sabarun ala ha, sannan saboda haka cikin abubuwa da aka ce ai umarni aka ce ayi su ma za a cije wajen zartar da su wa fil manahi wanda aka hana kuma aka ce kada ayi shi kuma sabarun an iqata shine mutum yi hakuri ya cije kada ya fada wasu wa ba'da zalika idza ta'addadat al mas'ala min as-satiyati ko ilal muhit al-khariji fal haqq yaqul saboda haka idan wannan abu wa ba'da zalika bayan haka idza ta'addat al-mas'ala min al-zatiyya idan wannan mas'ala ta tsallake zatin mutum ilal muhit al-khariji zuwa ga wani bangare da ya shafi wasu jama'a waɗanda suke na gaba har wani abu zai fito wanda zai kewaye mutum daga waje wal haqqu yaqulu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i sai Allah tabaraka wata'ala ya yabo in wani abu ya fito ma daga can baya ta waje waɗanda suke cijewa a lokacin da suke cikin yalwa da wa wahinal ba'a. da kuma lokacin da aka samu kuwa jiya ana dukan ku ta waje ana fata aka faɗe su aka ce ula'ikal na sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya suka gazganta abin da Allah tabaraka wa ya ce wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne tsantsan masu jin tsoron Allah wannan shine masu hakuri yau suke ta dinjinawa suna ta kan dai gani ko wa sabiru kuma da aka ce sabiru sigatul musabarati taqtadi mufa'ala min janibaini wannan aka ce wa sabiru to da kai wannan ku cije ku dage to in an ce wannan ya haɗa bangarori guda biyu su waɗancan na cijewa kuma to ku cije wal ma'ana huna mubalaghatul ai a'dahi sabar shine kaiwa ko ko ruwan kukure abokan gaba wajen hakuri su ma suna hakuri suna dukan ko suna kokari suna gallaza mu ko kuma ku cije kaga suna yi kuma ku to na ku kana su walalika annana idza kunna nasru ala haqqina idan mu muna hakuri akan haƙƙin mu fa innal mushrikina yasiruna ala batil fa su ma kafire suna hakuri akan ƙarya su ba su ba ƙarya su suka dawo mu ba to mu ne zamu wannan mu nasu mu koma nasu ko banna mu koma nasu kafire da ba su da gaskiya su cije to waɗanda suke kan gaskiya fa da kamata su ne mun ba da aula su ji ba su hakuri to za kafirai su kan ƙarya suke fala budda an na galiba hum bi sabarina da haka mu kawai mu rinjaye su da hakurin hakurin mu wa an yakuna sabaruna a kadwa aqwa ya zama hakurin da za mu yi mu ya fi su ƙarfi kuma ya na fi da dagewa mu dage mu yi hakuri fiye da su ولهذا حكى القرآن an mushrikina ko istimsakihim bis sabri ala dalalihim wa shirki haka ƙura'ani ya bamu labari a yadda mushrikai suka kankame wato suka cije suka daji wato da hakuri ala dalalihim ba akan fata suke ba amma sun cije wa shirkihim da shirkar da suke wa tawafihim bidhalika kuma har suna umartan wasu ma su yi hakuri su cije da wannan wa fi suratul furqan wannan sura ya tahaddathuna an nabi sallallahu alaihi wa wasallam sakhirin suna ba da labari game da manzon Allah suna masa izgili hada alladhi ba'atha Allahu rasula wai wannan shine wanda Allah ya aiko manzo yana cewa su zo a wai wai shi ke cewa mutane wai shi manzo ne in kada la yudilluna lalle yayi kusa ya batar da mu an alihatina game da abin da muke bauta mawa laula an da alai inda ba dan mun cire mun yi hakuri ba to nan ne marabaran nan sai samu ansa kuma dai gashi ma yanzu karkare gayya kaji bai da suna da nasirin na wannan kan ƙarya kuma goma da <laughs> amma ya ce shi ba shi waye ni ne zan gyara mai abun da lansa ni bai na <laughs> shi kakadai kadai ga ya cewa ya ba sabaru aiki ya haɗa akwai am akwai abin nan ba kowa sun da am ya ce har kafirai ma baka ga sun cije waje suka ce wai in ka dula ya zil ko da ne ne in ka da la yuzilluna an ya yi kuka yi batar da mu akan abin da muke bauta ma wai laula an sabar na alai ba dan mun yi hakuri mun cije ba sai ce to shi shi maraba sai ce kaga hakuri kala biyu ne hakuri akwai waɗanda suke hakuri su dage akan gaskiyar su wannan tabbas to akwai waɗanda masu ɓanna su ma suna yin hakuri kuma akan ɓannar su cije su dage a kai a ba irin wanda ake magana ba yanzu wacce ka gaji kai farawa mhm. ba su gane a ina za ka a kai kuma za ka wuce wuri a ina a ina ka ke so a yi zuwa ke ɗalibai wajen majalisun su kada ka ko ka kada su ko a tsaya tsakiya ai da ba da ganga aka kulla abin ba na na ba komi kai ba ruwanka ina ruwanka da sai ka sa shi ba da baraja eh. Eh, eh eh eh eh eh eh eh sai gaskiya ne to amma shukuru kuma manzila nawa ce shukuru manzila ita matakin mataki na nawa ne Man shukuru matakin bakawo duk wanda yake kokarin yayi aikin nan so yake zama cikin shakiri bai na ba ko ba zai bauta ba eh? Allah zai

wanda ita ce kayan alwala sosai wadda tafi kowace alwala za ka ce sai haka ka haɗa martaba guda guda hudu za ka ce zakiran shakiran mustaghfiran ta'iban za ka ce in ba haka kai ba alwala to kawai cewa ake wanke gaba kawai ka wanke gaba kada abu nan ɗinka kaga lokacin da kai sabaru a lokacin sanyi kana alwala sabaru ne kai ko ka cije za ka yi alwala duk da haka alwallan nan ba za ta yi kyau ba zai ka yi shukuru to a yi za aka ce shi su wai abinda suke kallo su su su kai kaɗai gayya sai zai suka ce suka ce akwai ba akwai bala'i don ka faro daga ƙasar nan foundation ne kake tafiya to amma gayar ka ne gayar ka lokacin da kake yin abin nan dinnan ka dage malam sani yanzu kana da sallah ko ana azumi kaga kayi sabaru ka cije kayi azumi ko ba ka bane to amma so kake in ka kai azumin nan a karba me za a yi a karban maka shukuru ne aka yi da da kai ga wata kaje kai Allah ya gode wa da kai aikin da ka eh eh eh, eh. na Malam sani na magana ta kaji ya ce a bashi asata ko ni zai iya kwanci na ba kai kadai ga ya eh sabaru kai to amma shi shi Now, a shukuru da sabaru. Eh, dama mana. eh eh eh ai dan ka koma babin farko ne na yadda da wannan babin farko wayo kai wani <laughs> wayo ya kai ba wani kai kadai gayya ai dama an aka zo asalin babin ai haka yi ya ce filan guda biyu ne na imani ya ce ɗin ne kuma ma mai musun wannan ai dama ba wai dan ana tattauna ko za mu yi kokari mu rufe mu danna sai bane ai abu biyu ne muke tafiya da amma dai muna sa wasa kwakwalwa ne kawai akai da ya kafa babin sai ya ce babu imani kawai ya kasu kashe biyu yana kan shi kai guda biyu ba yadda za a iya tafi kuma in ba ɗaya sai ya ce sabaru da shukuru ne su ne filas ɗin shi a kai aka dora shi don haka nisfu sabar nisfu shukur kaga bai bambanta bai raba ko ɗaya ba ya ce rabin su kawai ima abun nan ne godiya da rabi kuma hakuri ya ce wannan guda biyun rabi ne daidai da daidai wannan ya ɗau wannan wannan ya ɗau wannan ya tafi ya zubo dalilai gaba ɗaya a kansu ya dunkule to shi ne sai zo wancan babin ya ce to amma an samu kai komo akan jigajigan bayan Allah wasu na cewa martaba sabaru ta fi akan martaba shukur saboda haka sai aka zo aka ce to yanzu gashi nan bari ya kawo dalilan masu cewa martaba su sabaru fi abin nan bai dinga zubo dalilai su ne kuke ta jawabi har yanzu kuna ta zubo hujjoji shi kuma masu shukuru suka tsaya su kuma suna jiran ku yanzu su gama to aka haka eh ta nan ne yanzu eh eh eh haka ne amma ka taba jin wanda suka ce sun yi godiya kan sabar ko ko godiya kan sun samu wanda duk godiya kan mai suke yin ta godiya da suke godiya halin halin godiya idan yanzu aka baka abu sai aka ce shi ibnul qayyim yi inda ka kawo ya ce idan aka baka duk abin da aka baka ka cije kai hakuri kai ta yi kai ta yi kai ta yi to ba kololi wadda za ka yi wadda Allah ya fi so kafin a kan randa ka ji daɗi ka gode sai ce da abin da ya ma har dai radda ka tuno ka ji daɗi ka ce na gode ma Allah da ya bani wannan abu to wannan ya fi duk abin da ya baka shukurin nan da kai kaga ba sababu ya ce ba <laughs> to gori dai malam zari ya ta wa. wai su rike take ka take yara ne da tashi ne eh? a na tsare ka ne saboda sanda ka so ka zame ne na taro ka ganka sun kama a wasu tsare ka eh ai duka duk gida na eh da ya ce. eh an kai ƙarshe shukuru ne kawai ji mala abubakar ce da sabaru mazmum din da sabaru mahmud din duka za a yi su ne kafin a shiga aljanna amma da an shiga aljanna kowa makamu shukuru yake komawa wannan sabaru akan jefa jefa to amma gaya ka kalli gaya fa in kowa ya gama shiga aljanna malam sani duka da annabawa da kowa duk sai bayan an gama shiga aljanna sai a ɗauki matsayin sabaru a aje daga waje sai a koma sai kawai sun an gama sai su shiga waje. in ji ba kai kaɗai ga yaƙi ba ina gama abin da ya ce ne saboda ina maimaita dan mata su rika ci ba sa ta abin da ya ce sai idan suka koma suka shiga aljannan nan gaba ɗaya duka kowa ya kama makamun shakiri ne ke ba makamun sabiri

aiki ya kare ko sai ka daga ya to ka je kare shi a ko ni za a so aiki na malam bashir shi ina eh, sani kana ka kai ya? eh eh eh ya hakuri eh eh ya taimake su da wani sai godiya ta saboda duk Thank you. kai da kake alada mai ce koyo kai alada wajen fade a wuri da sai wuyi ba alada ban gida ne da kai da kana kana da kyau yawa to a wani aka da ne zai sai da dawo yawa malam sadiyo ya bugo aiki gaba daya wai mhm. to zo da aka muje zai mu ƙara ranar Allah ya taimake mu gaskiya wannan mulakata ta yi kyau sosai a kawo dalilai a kawo da wutabi saboda haka wani na wani hada shi ne nan a hada yau wafi wafi surat sa'ad ya kula subhanahu hakiyan anhu Allah tabaraka wa ta'ala na ba da labari game da kafiran ne yace wan talakal mala'u minhum wasu jama'a suka tafi daga cikin suna cewa amin wasu wasbiru ku tafi ku cibiya ala alihatikum akan abin bautar ku suna gaya ma wasu na ta kan ku damu duk abun da za a gaya mana kawai a ce inna hada la shay'un yurad akwai wani abu da ake nufi dan haka suna nuna ma masu bautar nan su dage kawai su je su yi hakuri akan wannan abu nasu فإذا كان هذا شأن أهل الشرك في التنادي بالصبر على آلهتهم idan ya kasance wannan shine al'amarin waɗanda ba su da gaskiya ma mushrikai kenan masu shirka suna kiran yan uwansu suna cewa su cije akan wannan bautar ta su da ƙarya su fasadiru ayyuhal mu'minun to ko mu'mina min babu aula ku cije kenan ku yi hakuri ku cije ya za ka ga lokacin da Umar dan Khattab ya je Palestine ya ga wani kafiri wani ga wani abun nan Kirista ya dace yana sabauta yana sabauta yana sabauta sai fito waje kawai yana ta kuka aka tambaye shi yasa yake kuka yace kun ga mutumin nan yanda ya dace yana sabauta na amma Allah shi dan wuta ne saboda ya yi kuskuren hanya ga shi dai kamar yana bauta yana ganin daidai yake yi amma kasancewa ya kauce ma hanya da daidai alakira shi ɗan wuta ne sau da kafirai kenan wanda za su ke, ka gan su yanzu suna yin tuku ka duba wani lokaci wasu wanda suke yi kana hanyar da yan coci suke zuwa wasu ba ana yin sallah kiran sallah farko ma su haka da bible suna tunanin cocin ka auna kuma ka ga wanda suke su kuma kan gaskiya suna kan gado suna bacci aka ga wannan babban kuskure wanda suke bauɗe Umar ya gaya mata duk wannan kokarin na su suke akan wannan karkatattar bauta a lahira su yan wutan amilatun nasu ga aiki ga aiki tukuru amma kuma wahala za su sha lahira su yan wutan saboda sun yi kuskure hanya da haka cijewa a kan gaskiya a kan ƙarya mutum ya dage ya ce ba zai amfane shi sabarin mazmum ne kamar yadda malam Abubakar ya faɗi hakuri ne wanda bai da amfani Cijewa nan da suke ba zai sa a ce tunda sun cije a taimake su a yi masu wani abu da akan batil akan karya suka ci din bai amfane su ba inda zai amfani mutum wanda ya ci akan gaskiya to abun bakin ciki abun ban haushi shine wanda ke kan gaskiya bai dage ya cije ba wanda ke kan karya shi kuma ya dage ya cije to shine musiba ya fito ko na kamar halin mu yau ka duba yadda suka yi gine-gine ka duba yadda suke aikata aikata ka duba yadda suke ba abun da kuma da suwa gaskiya suke ba mu kuma akan gaskiyan ga yadda ya kamata a yi kuma mutane sun yi ya sako saboda haka fasabiru ayyuhal mu'minu ku dage ya ku mu'minai wa ghalibuhum bis kurin jaye su saboda hakuri ala tauhidikum akan tauhidin ku ka a ce ku ne za ku bari ku koma nasu in su sun cije akan kariyar su ba su bar ta aka dawo ta ku ku kaf ku na ku koma nasu ya fito ko wa aqidatukum ka a kan aƙida ku ku koma cikin su wannan intafes da ake yi wai wani menene a tashi wahadatul adiyan a tattara a cikin musulmi ya koma cikin su a ita cewa da abu dai ne ƙarya ne wannan abun ba yadda za a yi in ko haka ne sai dai a taho yau a ɗauko mana qur'ani mu ga an ɗauke kulya ayyuhal kafiruna an ɗauke kulhu wallahu ahad inda mutum zai ce zai bi waɗancan a interface to shi kenan sai dai a zo a ce mana kul ya ayi halkatun ba saukakkiya ba ce koko qur'ani a wannan kul wallahu ba saukakku wani. to da ai shi abin da aka hana yin kenan tun wancan lokaci suka ce a zo a haɗe mai na mu kai na mai na ka mai a haɗe gaba ɗaya aka ce a ina kul ya ayi halkatun kawai la a'budu ma abu, wala antum abiduna ma a'budu wala antum abidu ana wala ana abidun ma abidun wala antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliya din kowa ya nashi da za a ta haɗi ta zo a daidai kuma hamma a ce wai daidai ne ya ma za a yi daidai ba wanda ma ya ce daidai ne to ya za a yi ce daidai ne a ce daidai ne kuma ku dubi maganar da muka faɗi da zu da aka wulakanta Anas ba wannan Anas bin Malik aka wulakanta shi hajjaji ya masa ya wulakanta shi ya rubuta takarda zuwa ga Marwan bin Abdul Malik yana gaya masa ga abin da aka yi masa sai ya ce ku auna inda yanzu kiristoci ne suka ji labarin ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam har yi masa hidima ina ya yi fatina kiristoci ya fara fatina ya fara fatina Musa ko Ya ce suka ji ga wanda ya ga annabi Isa ya masa hidima ya masa kaza ya zama mai masa hidima da kun ga irin yadda za su girmama shi kuma su zo su gan shi inda yanzu yahudu ne suka ji labarin wanda ya ga annabi musa ya masa hidima ya zama yaron gidansa ya zama kaza kun ga irin yadda za su girmama shi amma sai gashi shi ya ce shi gashi shi ne bawa mu ya yi ma manzon allah hidima ya ga manzon allah sun ci abinci da manzon allah tare sun fita yaƙi tare an yaƙi kafirai tare da shi amma hajjaj yake taɓa masa mutunci haka jihar shiru aka ce khalifa da ya ga takardar nan sai da ya fashe yana karanta takardar yana kuka yana karanta takardar yana kuka ya turo da takarda yanzu yanzu ya ce a zuwa gaya ma wannan hajjaj in ya karanta takardar nan to sai ya koma ya nemi masa biyayya fiye da yadda baiwarsa za ta yi masa biyayya kaga su sun san darajar shi yasa duk mutumin da ya ce rayuwarsa wai a addini ya ce ya zagi sahabbai ya ci mutuncin sahabban manzon Allah to malamin ya ce ba za ka ga karshen sa ba ce mummunan karshe sai yayi mummunan karshe a nan duniya kafin ma je lahira ya fito to mu kuma ku auna ku gani yadda mutanen mu su kuma suke wajen addini kalli su waɗancan yadda suke girmama duk wanda yake kusa da addinin sai da suke girmama shi domin kuma yadda muke cin mutuncin namu ko mutum tashi yayi a wannan sai kawai mutane su ɗauka ta wulakanta a addini a ɗauko mutum a bashi mukami na ba da misali yanzu da minista shek wannan wannan professor Isa Kasami duk wanda suke mai cin mutuncin nan namu ne daga cikin gida ne ake su babu ni fa na ba ku labari nan ga wanda suka gani mataimakin shugaban kasa ranan da ya je tsaurin auren dan shugaban kasa a Kano da ya tashi kawai zai magana cewa ya shi kasancewar shi shi dama rabarar ne a coci to bari shi addu'a zai mai shi ne mataimakin shugaban kasa amma kuma bai faɗi matsayin shi a coci ba ko ba ku gani wani ni kadai na gani haka ya faɗi ya ce shi ni mataimakin shugaban ƙasa ne kuma ya zo wakilin ɗan shi to zaman shi shi rabaran ne a coci ko fasto fasto ya ce matsayin shi shi fasto ne a coci to shi ba abin da zai ce sai ba da adda zai ba ko ni kadai na gani ya ce kasancewa shi fasto ne a coci to shi ba abin da zai mai sai adda to su yanzu sun taba zuwa suka ce faston nan nashi kuma can garin su bai yanzu hanyar can ba mu ji labarin kafin sojin da aka yi masa yi ba yanzu mu namu inda shi ne ya zo ya masallaci kato kana ganin waɗannan mutanen za su yarda su shiru to kuma mu ne zan ba fara magana sai sai su ce ma ba ruwan su ma da addini duk ko abin nan ne duk wanda ka sani yana da mukami babba a ƙasar nan to kuwa akwai abin da yake ba coci a matsayinsa na babba yana kai mata wani abu na shi da kasan shi da yake ba cocin sa wanda yake zuwa kafin wannan matsayin ko kuma su kai masa ajanda kafin ya sauka sai ya masu kaza sai ya masu kaza kuma dole yi to mu fa to mu sai ma wanda ya hau din ya zo ya shi shine na baka misali da naga wani malami ya ce wai shi yanzu yana kiran shugaban kasa ya zo ya mai da kasan nan kamar yadda ya same ta lokacin goodluck ko ke zo ya maida masa mana da kasan nan yadda ya same ta a hannun goodluck ya zo ya maida ta haka to wannan kiran bai yi ba kiran banza ne bai da amfani dan abin ba zai yi ba ko cewa yanzu ya bari ba gudulok din za a ba ba sai dai shi zai bashi to irin wannan magana ya kamata ta fito daga bakin suna su ba sa yin ba daidai ba ne to haka mun gaskiya muna da abubuwa da yawa sai dai gyaran ne yana da yawa ne ba zai gyara mana kuma mu sani ba kun shiga uku kuwa da ba ma zai faɗi musu ba ai wa istimrari fi ta'yid dinikum ku dage ku ji ku cije ku dage wajen karfafa addinin ku wa tadhiyatu fi sabili ku sadaukar da kanku in dai kan addini ne to ka sadaukar da kanka wa min thamma wasalat al-aya saboda haka aya ne ta je al'amru bis sabri wal musabara sai kawai daga nan ta hada umarni da hakuri da shijewa bi ma'ana sali wa huwa ay al murabita ta ba da ma'ana sai an yi wannan na ɗayan al sabr wal musabara sannan kuma ta fitar da ma'ana ta uku wa huwa al murabata shine a daji a cije ai daku wa hiya sigar mufa'ala ita ma mustaqqa min rabata al khuyul ila al jisd ila al jihad min rabb al khuyuli na ɗaure dawakai ta fito ne daga ɗaure dawakai da ake yi saboda yaƙi gashi nan Asabar sabar fil qur'an na yusuf al-qardawi bayan nan warriba kowa an tashkura aduwaka shine ka sa mai abokin gaban ka ya rika ji a jikinsa kullum bi annaka musta'idun da'iman lil liqa'i kullun shirye kake wajen karo da shi in ya fito ku karon barka wanda zalika qala ta'ala وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم yace kullum ku yi masu tada ne ya katta da jinku min kowacin na karfi su gan ku alaman akwai matasan ku masu karfi matasa su daina shaye-shaye a tare su a nuna masu shaye-shaye baya da kyau lokacin da al'umma suka rasa matasa ba su karfi duk sun je sun koma mashaya babu ya baci al'umma ta lalace ba ma samu to da ka a nuna wa matasa maza da mata su zama masu ƙarfi in kowace na ƙarfi ya sa za ku ga wasu malaman suka ce ba a ma ƙarfafa matasa su rika yin azumin dawo su yi gobe su sha ruwa gobe su yi azumi gobe su sha kwana ɗaya da aka ce a su kawai ko dai su rika yin ranar alhamis da juma'a da da litinin ko kuma su rika yin uku ga wata kawai ya isa uku a wata ya isa in ba na munasaba ba irin wancan ko na ramadan wanda ya zama dole ko kuma na munasaba amma matasa a basu a matsayin su zama masu karfi dan rana in ta baci kada azumi ya zagwal ya ragwargwaza su taso ba karfi kuma ga wata rana ba za ta taso ana son matasa masu karfi to jama'a ku kalli dan azumi ne wannan wanda ibada ce ana jin tsoro kada matasa su karfi a ciki su zama ta ta ta kwarkwata karfin su yaya kuma za a bari su rika shaye-shaye mummunan fannake, kenan mummunan lalacewa to da ka ba a su shi can da muka yi a daruriyatul kham aka ce abubuwa biyar ne dole hukuma ta tare su na farko addini na biyu rayuka na uku hankali na hudu saba dukiya waɗannan dole ne hukuma ta tare ma al'umma wannan abu guda biyar a ya kham kun ga akal na ciki hankali na ciki kenan da haka wannan shine abin nan din su da haka su dage musta'iddan ai da'iman kamar yadda aka ce mutu yana shiri aka ce ku zama kuna masu tanadi min kowace wa min ribatil khayr na bihi adu Allah in kuka yi haka za ku rika firgita makiya Allah suna jin tsoro makiyan ku kuma wa adu wattaqullah ku ji tsoron Allah ai ij'al bainaka wa baina ghadabillahi ta'ala wiqayatan ka sanya wata kariya tsakaninka da fushin Allah kakka bari Allah ya fushi da kai wa mal wiqaya to menene wannan kariya da ake so kowa ya sa tsakaninsa da Allah an tuti'a kai ma Allah ta wa ma ta'a menene da nan an tanfiza ma umira ay an ma amara wa an taddahi amma nabiya wato kenan an tunfaza ma umira ko an tun tunfiza ma umira kenan shine azartar zartar da abin da aka yi umarni wa an tun tahi amma nabiya abin da mutum ya hannu ya zama abin da aka umarci mutum ya rike wanda aka hana shi kuma ya hannu la'allakum tuflihun saboda kurabauta wal fala shi fala imma an yakuna fi dunya ko dai a nan duniya mutum ya zama ya samu abin da yake so ko imma an yakuna fil akhirah ko dai ya zama a lahira wal fala fi dunya rabauta a duniya ko ya kunu bil nasri ala al a'da'i zai zama an ba mutum nasara akan abokan gaban sa hatta tarkafi a kalimatul haqq har zama kalman gaskiya ita ce ta dauka ta danna ta kariya wa dini kuma kalmar addini ta zama ta danna ta kasance, da yake anan duniya wa fil akhirati yakunu bi raf'i darajati al kuwa shine za a daga ma mutum darajoji wa suknal jannati sannan mutum ya samu zama cikin gidan aljanna Allah ka azurta mu da wannan babban abu sannan wa ru'yatu rabbil ardi was samawati sannan kuma mutum ya samu ya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahalicin sammai mahalicin kasa samun ganin Allah a lahira ya fi komi daɗi idan mutum ya je ya shiga aljanna sai ranar da aka sanar aka ce za a je a ga Allah kun san mun karanta a nan cikin wancan littafin aljanna su darul abrar bayan aljanna sun shiga aljanna tashin farko abu ne a gurguje wanda ibnu aushi aljazairi ya faɗi rahimahullah ta'ala ce tashin farko yan aljanna suka tawo suka sauka daga can sirati suka sauka daga wannan kantara waɗanda suka hau waɗanda ko wasu hau wasu kuma sun wuce domin wasu ba za su hau kantara din ba ya ce to za a zo a tsaya kofar aljanna a taru bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a buɗe aljanna da izinin Allah da sannan bayan manzon Allah ya zo duk mun yi bayanin wannan to dan aljanna za su sha wani ruwa a kofar aljanna aka ce wannan ruwan zai wanke dattin cikin ransu da hassada da bakin ciki da fushi da gaba da waye da waye za a wanko shi sannan kuma sai a ce su ƙara yin wanka da wannan ruwan in sun yi wanka da wannan ruwan shi kuma zai wanke duk dattin zunubi da mutum ya yi daga nan ne za a ci a shiga aljanna to ana shiga mala'ika ridwan mai tsaron gidan aljannan nan zai taho da shi da sauran mala'iku sai a zo da wasu kyaututtuka ana ce masu tuhfa wanda kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala za a bada a bayan aljanna sai a raba a ba kowa na shi ya fara tabawa a ce wannan kafin a sai ta mutane zuwa gidajen su. to bayan nan ne za a turo waɗanda za su sa raka mutane kowa ga gidan shi kowa ga gidan shi kowa ga gidan shi to an shiga gidaje mutum yana ganin gidan nan nashi anya ma nashi ne anya ma a ce ku shiga sai a ce to za a sanar da ku kuma lokacin da Allah zai gayyace ku kai masa ziyara shine muhallin shafi to lokacin da aka tura ka kai wannan ziyara kowa ya samu wuri shi sai Allah ya ce ya ahlal janna ham raditum kun gamsu abin da aka ba ko kuna son kaji ce to Allah me muke so kuma ka ga mai mana komi ka ba mu abin da baka ba kowa ba me muke ce a ba ku son wani ƙari aka ce to nan ne sai su koma suna fatawa me za mu ce ma Allah muna so ne me za mu ce ma Allah muna so sai a ce ku ce ma Allah kuna son a ba ku duk abin da in ɗan adam ya gani zai ji daɗi to kuna so a ba ku sai su ce Allah a ba mu duk abin da in ɗan adam ya gani zai ji daɗi sai a ce matsayin ku ya wuce nan matsayin ku a wuri na ya wuce nan idan wannan ne matsayin ku ya wuce nan to ba ku sani ba sai ce ai abin da za a yau shine in cire maku shamaki ku ganye kawai amma kafin ai haka nan yanzu ga wata kula na an aje ta abinci ba irin wanda kuka ci ba gida aljanna gidajen to kowa ya je ya ci shi an ce kula ce nan mun karanta ko kulan ita kwanan kulan kamar gabas da yamma ne fadin ta tsawonta kamar wannan kwanan kamar an ce an aje kula haka mai kwanoni to kwanan ta kamar gabas da yamma ne kwanan kula da kowa zai zo ya ci abin da tun da yake cikin aljannan nan da yake can cikin tashi bai ci ba bayan an gama ci an ci an yi ka an gama sai a ce to bayan haka nan kuma kayan jikinku da kamshin da kuke shi ma bai sa ga Allah da shi ba sai mutum ya ga an canza mai kaya kuma ya ga wani turare ya dago yanayi mai feshi tukun sai an gama wannan feshin sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai cire ce salamun alaikum ya ahlal jannah an ansa sallama sai ai shiru kuma bai bayyana ba sai a sa da alaihi salatu wassalam shi kuma sai ya zama kamar shine master of ceremony rana shine MC shi aikinsa ya jinjina ma Allah tukunna sai an yi ma Allah jinjina zai yi wasu tasbihat da tahmidat ya faɗi wasu irin saututtuka da kalmomin da ɗan adam bai taɓa su ba saboda mala'iku ma an ce waɗanda suke wani wuri, suka ji sautin tasbihin nan za su ce me ke faruwa ne sai a ce masu yan aljanna ne suka zo gai da Allah Dawud alaihi salatu wassalam yake jawabi saboda shi Allah ya ba wannan matsayi an ba shi sautin da ba kowa ba dan tun yana duniya in yayi sauti yana tauhidi sun tsaye da duwatsu ma an sawa suke saboda da ta sautin da, ka shine zai magana wurin Allah ya jinjina ya jinjina sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cire wannan hijabin yanda ya daidaita yanda ya so sai a gaishe su in ya ga Allah daga nan zai kame ne kawai saboda ganin mutum zai ji tun da yake bai taba jin wani irin abu mai kaman wannan ba da abin da ya ci da abin da ya sha da abin da ya taba ji da abin da ya taba gani bai taba gani ba kaman yadda da ya ga Allah haske na daukan hasken Allah ya haska kowa kowa zai ba ka iya motsi ba wanda zai kara motsi sai Allah ya maida da hijabin nan ki kuɗa sai sai kuma kun kara zuwa sannan mutane za su iya motsi babban abu shine mu roƙi Allah ya sa na daga cikin wanda za su yi wannan dan abin da ya zama babu ciki to la haula wala quwwata illa billah to wannan ganin da dan aljanna da ya ga Allah zai mantar da shi duk wani abin da ya taba ji ya ji daɗi to bai ji daɗin shi ba kamar nan domin shi daɗin ganin Allah ba ta ido kaɗai duk jikin mutum sai ya arsa. saboda ganin Allah da zai yi tunda jikin mutum zai hal jikin mutum zai canza wani an ko dole mutum ya san daga sanda bai gani ba daga yanzu da ya gani a jikinsa ma jikinsa ya canza saboda jikin nan ya ga Allah idanun nan nashi sun yi wa Allah ganin da ya dace wannan shi yasa aljanna dace shi yasa aka ce za a zama lillazina taqaw lillazina ahsanu menene husna wa ziyada aka ce husnan nan wanda suka ji tsoron Allah suna da alhusna aka ce ita ce aljanna wa ziyada kuma ziyadan nan to ganin Allah shine ziyada to shine ita aljanna aljanna da ƙari to me ƙari sama da aljanna ganin Allah ba, samun wannan to sannan kuma zai ce musu to yan aljanna daga yau na yarda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada to wannan shine ƙari akan ganin samun wannan riba na yarda da ku ba abin da za ku ƙara yi ne fushi duk abin da kuke so ku yi a cikin aljanna wannan da ana mutuwa lokacin da mutum ya ƙara mutuwa saboda wannan amma mutum ya daga ya fito ko Allah ya samu na daga cikin wanda za su wannan za su samu wannan babbar daraja wa qad qila fi qawlihi ta'ala an faɗi cikin magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce isbiru wa sabiru wa ku yi hakuri ku cije ku dage annahu intiqalun min al-adna ila al-a'la tashi ne daga na ƙasa zuwa sama fasabaru dunal musabara saboda haka hakuri bai kai musabara ba shi jewa dagewa والمصابرة دون المرابطة إتكم المصابرة بتك مرابطة وهي كما قال ابن القيم كما يقول ابن القيم نيتي مفاعلة من الرب مفاعلة شيني من الرب وهو الشد شيني توري ودورة وسمي المرابط تعتكي لأن المرابطين يربطون خيولهم ومما في زمن رب سنة أولى دواسر ينتظرون الفزع سنة جنة ونعود ذي ثم قيل لكل منتظر مرابط sannan kuma aka zo aka ma duk wani mai jira wanda zai tsaro sai aka ce masa murabi da annahu qad rabata nafsahu li ta'atillahi yantaziruha domin ya daure kanshi ne saboda wata biyayya ga Allah wanda yake jira a yi ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم daga nan ne ma annabi ya ce ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya bana gaya maku wani abu da Allah ke goge zunubai da shi ba dalilin shi wa yarfa'u darajat kuma yana daga darajoji da su in ka zo a kankare ma zunubai sannan kuma a ɗaga ma daraja ba a gaya ma wannan abu ba wanda zai sa a kankare ma zunubai sannan ya ɗauka ma matsayi shine isbahul wudu ya alal makari shine yin alwala a lokacin dare bai so kamar lokacin tsananin sanyi wa kasratul khuta ila al da yawan tattakawa zuwa masallaci ka je masallaci ai sallah da kai ka dawo ko sallar ta yi ka koma ai sallah da kai ka dawo yawan tattakawa nan yana sa kankare ma mutum zunubai kuma daga mutum daraja na bayan nan wanke zaru sala ba da sala shine mutum ya jira wata sallah bayan wata sallah kaga wanda ta fi mana sauki da a ciki magariba zuwa sallar isha kuma a tsare mutum a ce ya jira daga azhar zuwa la'asar ba kwa zai yawa ba haka ne ko ta wa zalikum riba wannan shine zaman dako wa zalikum riba wa zalikum riba wannan shine zaman dako akan ne ya wani malami ya ce wannan jiran sallar da aka ce ko da zaman sallar nafila ne ba ta bari ba idan ka zo kamar da ramadan za ya can ko za ya wani abu ko sallah dai in dai zaman ka masallaci kana zama ne kai kuzubi kai azkar kai abu ke sa muka ce idan zaka shigo masallaci kai niyan ka shigo ne zaka yi mujawara ko zaka yi itikafi na wannan sa'o'in duk wannan sa'o'in ka bada su ne saboda Allah to duk abin da za a rubuta ma za a rubuta ma irin wannan kakkari ka shigowa ba wannan tunanin ka shigo in kuma ba ta kama ka dole ba in ka shigo ka ka fita sai in larurar alwala ce ta kama ka wannan shiga alwala ko fita alwala bai ta wannan zama sai dai ka fita ka wuce labari to ka warware abinka kamar mai hako ne in ya fita zai je ruwa ne inda ya fi kusa ya gyara haɓar shi ya wanke haɓar shi ya dawo in ya fita ya wuce labari ya wuce inda ya fi nisa wannan kuma shi ya ja ya fito fasabaru fasfir ma'ana ka kai hakuri da kanka wannan wal musabaratu ay bainaka wa baina aduwi ka kai hakuri. saboda haka fasabaru ma nafsi hakuri da kanka ne za ka yi wal musabaratu bainaka wa bain aduwika shi ko musabara ka ne da abokin gaba wal murabata ita ko murabata as-sabat wa idad al-udda shine ka dogara sannan da shirin tanaji tanaji tanaji kayan shiri shirya wa kama anna riba luzumu tibari kamar yadda kuma riba shi ma ana tsare boda ne a tsare bakin abin nan bale Allah ya hasuma minhu al-adu saboda kada abokin gaba ya fado ta nan وكذلك رباط أيضا لزوم صغر a hakanan shi ma yana daga cikin riba mutum ya toshe kabobin zuciya kada a shigo ta nan ya tare fuska ya tare ido ya tare kunne ya tare hancinsa kada ya shafo kaza ya tare kunnuwansa ya tare hannuwansa ya tare gabobinsa dan wannan su ne kafofin zuciya da an ba ta kafa ɗaya aka shigo ta nan za a ja a taɓa zuciya za a shiga gidan zuciya su ma a Allah ya hajjuma min shaitan saboda kada shaitan ya biyo ta nan ya faɗa marai

tauhidi martaba farko ne hakika tauhidi akwai bayanin su abin nan da yawa ya yi bayanin sa ja in ka je tauhidi a zo ka je tauhidi wajen ibadallahi bil ibadati wa ta kadi ko ya hada abubuwa har ya fita daga wajen maganar Musa kare dan sai ka yarda da aqida ta da da mala'iku da wane ne da imani da sauran abubuwan da suka da kuma abubuwan da suka shafi kabari da sauran abubuwan da ya shafi wannan ya fito subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا أنجنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأنتنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين